Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asibahin ranar Asabar 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jami'an tsaro a Masar sun ce mutane 235 ne aka kashe a harin da wasu 'yan bindiga suka kai wani masallaci da ke cike da mutane jiya Juma'a a arewacin yankin zirin Sinai mai fama da tashe-tashen hankula. Kamfanin dillancin labaran Nema ya fitar da rahoton da ke cewa hukumomi sun ce maharan sun auna masallacin al na garin bil'abed da ke yammacin birnin al Wani mutum da ya ce yana cikin masallacin lokacin da aka kai harin ya faɗa wa kafan labaran cewa maharin sun isa wajen ne cikin mota inda suka buɗe wuta cikin masallacin tare da tayar da bom haka kuma wasu shaidun gani da ida sun ce maharin sun harbi motar agaji yayin da ma'aikatan agajin ke ƙoƙarin kwashe mutanen da suka samu rauni zuwa asibiti kafar labaran kasar ta ce mutane 109 ne suka raunata a harin ya zuwa yanzu dai babu wani ko wata kungiyar ta fito ta dauki alhakin harin amma kungiyar isis ce ke kai hare-hare a yankin tun shekara ta 2013 rahotanni na cewa jiragen yakin masar sun kai wa 'yan ta'addan hari a sinai bayan harin rashin imanin da suka kai masallacin shugaban ƙasa abdul fatah el sisi ya yi rantsuwar cewa sai an ɗauki mataki kan waɗanda suka kai harin amma bai bayyana irin matakan da za a ɗauka ba a jiya juma'a ne aka rantsar da sabon shugaban ƙasar zimbabwe na farko tun shekaru kusan 40 kuma ya alkawarin gudanar da wasu muhimman sauye-sauye don kawo sauki ga tattalin arzikin ƙasar da ya daɗe na cikin mawuyacin hali shugaban ƙasa emerson manangagwa ya karɓi mulkin ƙasar da ta kwashe shekaru 37 cikin mulkin kama karya ƙarƙashin tsohon shugaba robert mugabe wanda ya murabus ranar talata bayan da ya fuskanci matsin lamba daga sojojin ƙasar da jam'iyya mai mulki a jawabin kama aiki da ya yi manangagwa ya ce zimbabwe za ta yi ƙoƙarin biyan bashin da ta ciyo da ƙasashen waje kuma za ta cire dokar hana shigar da kaya kasar tare da aiki wajen ganin 'yan kasar sun samu takardun kuɗi cikin sauƙi alkawarin da ya janyo shewa daga 'yan kasar shugaba manangagwa kuma ya sha alwashin biyan manoman da suka rasa gonakinsu haƙƙinsu ƙarƙashin shugabancin mugabe manangagwa zai ci gaba da mulkin ƙasar har zuwa ƙarshen wa'adin mugabe wanda zai ƙare a tsakiyar shekara mai zuwa ta 2018 bayan zaben da shugaban ya yi alkawarin zama kan tafarkin dimokuraɗiyya. To labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga kasar Pakistan da ta kama tare da hukunta wani malamin Islama da ake zarga da hannu wajen kitsa hare-haren shekara ta 2008 kan babban birnin India. Jiya Juma'a jami'an Pakistan suka yi amfani da umarnin da kotu ta bayar na sakin Malam Hafiz Sa'id daga ɗaurin talala na kusan watanni goma sha ɗaya a birnin laho Tsare shin da aka yi ya ƙaru ne daga zargin ta'addanci zuwa malami mai yaɗa aƙida tsatsauran ra'ayi. Amurka ta daɗe tana tauyin tukwicin kuɗi har dala miliyan goma tun shekara ta dubu da goma sha biyu ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka yi sanadiyar kama kaiwa ga kama Malam Sa'id da kuma hukunta shi. alƙalan da suka saurari ƙaran da malamin ya ɗaukaka ƙaran da malamin ya yi na cewa an tsare shi ba bisa ƙa'ida ba a jiya ranar laraba sun baiwa jami'an umarnin a sake shi dalilin rashin ingantacciyar shaida a wani saƙo da ya fitar a hoton bidiyo sa'id ya faɗa wa magoya bayansa cewa wannan yanci da ya samu alama ne na cewa bai aikata wani laifi ba mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka hazen ward ta soki sakin sa'id da aka yi tana mai cewa amurka ta damu matuka amurka da majalisar ɗinkin duniya baki ɗayan sun ayyana sa'id a matsayin ɗan ta'adda a duniya a jiya juma'a 'yan sandan landan suka ce ba samu wani da ya ji rauni ba bayan da suka kammala binciken rahotannin da ke cewa an ji ƙara harbe-harbe a wata tashar jirgin ƙasa mai yawan hada-hadar jama'a da farko dai 'yan sandan sun ɗauki batun tamkar harin ta'addanci ne a kai amma daga baya suka ce ba su ga sahun wasu da ake zarga ba kuma babu shaida cewa an yi harbi har an ji ciwo jami'an 'yan sandan birnin london dauke da makamai da 'yan sandan sufuri waɗanda suka ce wata mata ta samu ƙaramin rauni yayin da take barin yankin wani hoton bidiyo da aka kafe ta kafa sada zumunta na nuna yadda mutane ke hanzarin barin yankin a tashar jirgin oxford wata sanarwa da 'yan sandan sufurin suka yi ta ce ta yi kira ga jami'an sandan ne zuwa wajen bayan da aka bayar da hotunan an ji karar harbin bindiga a tashar da ke karkashin ƙasa. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda Hausawa ke cewa shi ke kawo da rabon wani. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और Have. कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da fatan waye gari lafiya Usman na fatan tashi lafiya. Alhamdulillah malam Iraya gida ya ayyuka. Alhamdulillah sai godiya. Masha Allah. Ga wata bakuwa na cikin eh, zauren. Eh ta ci lillibi. Eh. Mm, sanda zuwa. Yawwa sanduku. <laughs> sanyi ne yasa na ci lallabin nan gaskiya to ai gara a dan rufe jiki saboda sanyin nan sai a hankali yau fa da safiyan safiyar nan nace kai anya to bari ne mu killace ni lokacin da na taso ka eh. san abin da da na zo sai da na nemo abu na kankare kankara eh. kan eh, gilashin mota eh ai matsala kenan kaga kaman jiya juma'a hmm. ya nuna minus one degrees ba ake bai ma kai kaso ɗaya ba mm, bai kai ba eh, eh. ana ana sanyi sosai kuwa Allah ya sa mu eh. dace kushe mu lafiya masu sauraro da fata an wayi gari lafiya na so kafin mu fara mika ta ga mm. dukkan yan uwan mu saboda rashin muka yi na wani mm. kawun mu a Bauchi wato alhaji musa usman kembu wanda ya rasu je juma bayan ya jima yana fama da rashin lafiya muna mika taziya musamman ma dai ga shi mm. babban ɗansa mm. wato alhaji cindo musa wanda aka fi da suna chairman da shine tsohon shugaban ka kungiyar nan ta direbobin tanka A mm. da ke karkashin kungiyar nupen a jihar bauchi Allah ji kansa Allah ya sa huta kuma Allah ya bada hakuri na dore wannan rashi. Amin ya Allah ya gafarta masa kuma ya kyauta karshen mu kuma Allah ya bada hakuri. Amin sun Uh, Usman to ko za ka mm, fara? Faro to mm. tunda ita dai ba kuwa Hafsa ta shigo da takarda ba. Ban shigo da takarda ba. Eh, mm. To gashi ni bari fara da sakonnin gaishe-gaishen inda zan fara ne da shafinmu na bari ya huce na dandalin majalisar facebook amma mm. inda da farko sakon fatan gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce za ta je ga salisu na fi'u da kuma zaki nowa kabo munumbe allah da fatan ka faɗa yawa shi ne mm. kare <laughs> sai kuma awwal hadi da kuma muhammad abdullahi gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga yusuf chachila ah, sai sanusi abdullahi da kuma wanda ake lakabi da ɗan siyasa ah. sai mustapha isa barau da suleiman soyayya kaso mai ka to Allah ya ah. hada mu da masoyi sai kuma nabil abubakar abdullahi gaisuwar fata alheri abar ya huce zuwa ga abdulrashid abubakar da kuma sha'aibu s fada sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga sadiya uthman da kuma rawana muhammad sai ah. halima adamu da asma'u bello sai umar gomar da kuma muhammad sadi energy potoscom Hmm. sai ga fatan alheri abar ya huce zuwa ga ibrahim adam da ismaila tuko da sakan yake nufi ahmed hmm. sai hmm. kuma usman muhammad akarami da muhammad sani abdullahi da muhammad ibrahim da abubakar abubakar sai muhammad sanusi na yaya da kuma sanusi dahiru ga fatan alheri abar huce daga karshe zan mika zuwa ga suleiman yusuf bici da kuma dan kasa dan halak sai ah. kuma musa sule daga jamhuriyar nijar kenan a zindar sai bilkisa kisa da hmm. fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya eh, sai kuma hafsa ina gaishe ki ni ma kana gaishe ni to eh. na gode <laughs> a gaida na gida kenan eh, kar kar ai inuwa gegenya mm, haka ne ga sakon fatan alheri nan zuwa ga iyalan malam Musa Hassan Sakwa tare da na Alhaji Adamu Abdullahi muna taya su murna auren 'ya'yansu wato Bashir da Hafsat wanda za a yi yau din nan a ah, kan titin railway road da ke bauchi a bayan ofishin zonal education da misalin karfe 11 na rana allah ubangiji ya sanya alheri dimbin saƙon gaisuwa da fata alheri kuma ga wato iyalan shugaban ƙungiyar jama'atu zalatul bida wai kamata suna tanko ibnu iya wanda yake aurar da yarsa barista nafisa tanko iya ga adamu idris tukura a yau din nan ko kuma in ce a ranar asabar mai zuwa kai ba a wannan asabar din ne ranar asabar mai zuwa masallacin sultan bello da sarki kaduna da fatan allah ubangiji ya sanya alheri kuma muna mika wani sakon na taziya ga al'ummar karamar hukumar akko musamman ma dai mai sauraron murya amurka amadu ardo jabbo saboda rasuwar mahaifinsa malam mahmud ardo jabbo mm. da fatan allah ubangiji ji kansa ya huta ga dimbin gaisuwa zuwa zuwa ga masu sauraronmu mm. irin su a alhaji Ali obayo dan madama alkaleri tare da babayo janka bawa unguwar karofin madaki a baucin yakubu mm. sai barista isyaku barau a jihar neja tare da barista dalami wucishi mm. sai shugaban mata fatima halliru daura da fatan kunanan lafiya mm. muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sardauna abu da huce ibrahim jibrin karaye tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya sai gaisuwar ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku ta najeriya a jihar bauchi eh. sai gaisuwar dcp gimba manu dumbulwa hukumar gidan kurkuku a jihar yoben najeriya da fatan kunanan lafiya don ban gaisuwa zuwa ga garba muhammad dajin wato jazi unguwar jaki a bauchin yakubu selol dan gambo gagarawa da fatan kunanan lafiya hmm. ga dan ban gaisuwa nan zuwa ga masu mu wato sadiq awushishi sai sadisu rabin dami tare da suleiman dambamse tijani muhammad tije da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron wato comrade babayi muhammad arabo karamar hukumar gombe a jihar adamawa najeriya dukkan ko da fatan kunanan lafiya mm. sai dai kana jin wakar indian nan sosai alhaji ka hmm? san ni ina ina ina ina san ni me zan faɗa da turanci ne musical ɗinka hmm. <laughs> wato inda yake dake ɗan ne alhaji sai kullun sai so ya san inda yake gagari ni na manta ai sai na ci gaba da wakan eh, ai ai ai ke ai kadan ma kika ji to kenan da kuskus ta hin ne da yake o gaskiya hmm, eh, sosai kuwa 1998 ba aka yi shi sannan ka san wani abu yanda kake na ji kana zakulo bayanan mawaka din nan hmm. to wallahi haka daidai gwargwado nake zakulo na indiya wannan <laughs> wannan udud na rayan da alka ya gine ne su kuma hmm. suna ɗaya daga cikin muryoyin da na kusan ji waƙoƙin indiya wanda suke ba ainihin wanda suka yi a fim din ba hmm. ainihin wanda suka rera rera waƙar yau wanda suka rera waƙar ina to amma dai kuci kuci an ce something happens kar ki sa wani nima abu ya faru ko wani abu ya faru ko yana faruwa shine a cikin abin da ake nufi da kuci kuci akwai akwai wani mai sauraro da ya aiko da wani labari kwanaki kwanakin mm, baya yawwa Uh, wani mai ban dariya mm-hmm. wai mota ce ta ɗebo fasinjoji suna cikin tafiya sai suka ga 'yan fashi a gabansu mm. to sai fasinjojin nan suka fice a mota da gudu suka bazama a cikin daji mm-hmm. to ɗaya daga cikin waɗannan fasinjojin sai ya samu wata bishiya sai ya hau ya ɓuya mm. to abin ƙaddara barayin nan bayan da suka taso daga wurin da suka yi fashe suka zo jikin wannan bishiyar mm. sai suka sai suka zo suka zauna mm. a karkashin wannan bishiyan din suka fara kirga kuɗin da suka samu a gumfashi mm. to ga su kuma kowannensu da bindiga a hannunsa mm-hmm. to na kan bishiyan nan ya rasa yadda zai yi yawa saboda eh. idan suka daga ido sama eh. za fa su gan shi yawa kawai kawai sai yanke shawara kawai kawai sai ya sakuto kasa kawai tsakiyar barayin nan daga saman bishiya ya ce musu gani nan daga sama Allah ya aiko ni ne. Ka ga watsewa za su bar wallahi Allah ya bar kuɗin. Ai sai gudu. Ka abin da baka tsammani ba kuma dan adam da eh. an ajiye makamai gefe. Eh, eh, kuma mutum ya faɗo daga sama ya ce ga nan daga sama Allah ya turo ni ya aiko Allah ya aiko Mala'ika kenan. Gaba gaba gaba ɗaya kawai duk gaba ɗaya sai suka dare suka watse ba batun kuɗi ba batun wa yake batun kuɗi yalla bala ibrahim ana ana ana cewa mutum ya faɗo daga sama wa yake batun kuɗi sai tuna mu wani labari wai lokacin muna yara muka karanta irin ina irin wasu littafan da nan ta tsuno ka koyi karatu da waye nan hmm. wai shi shi noman kabewa akai kabewa ta kai karo ta cika gida aka cika harabar falon gida mm. shi kuma mai gida da uwar gida suna can cikin ɗaki a kwance nan mm. shi ne ya zo shi ma ta kan bunu irin dan boto ne mm. ya hau ya hau daidai falon ashe yake inda kabewa take ashe bai san ya riɓe ba sai kwayayawo cikin kabewa fatawo <laughs> kawai sai suka ci pas pas pas kabewa ta fushi eh. mai gida ta shi ki leƙa ki gani ah. aka dai leƙa ka gani ya samu ya leƙo ita ma ta leƙo da kai ta ɗaya sai suka ganci kawai ya tsaya dama gashi da guru da laya ya waye mun zo mu karɓi rabonmu daga sama <laughs> ai ai da ana rige wa zai koma cikin aiki ya rufe shi kuma da ya ga haka kawai kin ga sai gudu ba magana ɗiban kai ba ya gudu mm. sai gudu akwai akwai wani labari ne ba an kawon wani mm. eh. wannan labari ah, Eh, labarin da muka karanta Bala Muhammad Dambam ne ya eh, aiko mana. Mm. Akwai akwai wannan kasan wannan labarin ya tuna mu akwai akwai wani abokinmu inusa mm. muhammed a ah, wai sai na ce wai yunusa muhammad dan ce inusa eh, eh. <laughs> husaini wai sai na ce yunusa muhammad eh, yunusa husaini ah, da muke masa lakabi da skata shi ma ya taba mm. kwana a kan bishiya da yan fashe suka tare su mm. wajen hanyar gaisuwa amma dai ba a yi irin wannan ba amma ya bishiya amma ya duro kasa a ah, ya duro kasa ya tafi kashe gari ya tafi abinsa ba a mm. ah, nini ne na a daura kai na kan <laughs> mm, to wannan wani mahaukaci ne yana tafiya sai ya tsinci naira dubu a ƙasa eh. to sai ga wani mutum ya zo wucewa sai ya ce masa kai ba ni id card dina ne eh. sai mahaukacin ya ce idan ni mahaukaci ne ai ba ba ne <laughs> eh ka gane ko eh, karkare na mun wayo ni eh, ba to ai ka tsaya ka ji la karshen labari sai mahaukacin yace idan ni mahaukaci ne ai ba bane ya sunanka eh. sai mutumin ne ce sunana Central Bank of Nigeria <laughs> sai ma mahaukacin ya ce shekaran ka nawa sai mutum ya shekara ta dubu daya mm. sai mahaukaci ya ce eh lallai id card din ka ne ka wannan ya fi kowa hankali ni da har na yaba mahaukaci ya ida ya da kurkwancewa ya ce lallai ID card ɗinka ne wannan karɓa abinka to amma ka dinga sanya hotonka don ba hotonka ne a jiki ba sakare kawai <laughs> wai da ba shi kuma wannan mutumin ka baba ya gubu ne ba wannan labari na tutu wallahi na kai shi wuce ba hmm. wai shi mai nama ne yake talambalango irin masu sawa a daru a dora a kaɗin nan hmm. kawai sai ta karo ci karo da mahaukaci irin gamjejen mahaukatan na amma wanda za a gan shi kamar fes irin hmm. ba za ka zaci ya taɓu ba ya ce masa mai balangu ya ce sauke ya ce to kama mun mai sauke mahaukaci ya kama mai suka sauke balangu mhm. ya ce masa to na nawa za a yanka maka ya ce naman dubu yajin ah. dubu sai mamaki ya kama mai balangu ya miƙe tsaye sai ya kalle shi ce ikon Allah ce shi ma sa na dubu <laughs> shi ne sai sa na dubu ya ce a to wannan ina ga ya ce eh. Allah ya sa ban yanka ba eh. shi ma sa na dubu ai dora na mashi kawai ta yi kawai <laughs> to shi ne shi ya ji to kaga shi wannan shi ne Allah na ce wallahi na ce ma lokacin da yayi wayo ne eh, wannan wayo wai zantarar bank of Nigeria shi kuma da yake ya kware a sata eh ce shekarun ka nawa yace shekara shekara ta dubu <laughs> to ba da ban san ko da lokaci ba shi hmm. da liman da aka bawa kuɗi shi kuma shi ma akan kuɗi ne <laughs> haka ma bi ka bashi dama ina bin ka bashin labari in Allah kai mu mako mai zuwa shi da dama nake cewa ka tuna mun ayi ni ma da labarin Allah kai mu mako mai zuwa to to kaji <laughs> Allah ubangiji ya nuna mana abu abu ne malam giro hmm, <laughs> ma da la ma sauraro a madadin Usman Ahmad Kabara tare da Hafsat Maina Muhammad Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya to te zaka rufe yawa hmm. eh, eh, eh. 没结束，像我。 चले हम तुम तो। कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम कुछ रुका